Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalar FM. Kuna kuma iya kama mu hanyar sadarwa ta intanet a yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya. Yanzu ma dai sarfila hashin gumelle daga birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokaci. Cikin shirin za ku ji cewar a karin farko babban hafsar rundunar sojan ƙasar Najeriya tukur burata ya mayar da martani kan mallakar gidaje biyu da aka ce yana da su a Dubai. takun saƙa da ake tsakanin majalisar dattawa da fadar gwamnatin najeriya ya ƙara tsananta za ku ji ta bakin wani kurare akan ayyukan dokoki da na majalisar haka kuma akan wannan batu ne ma muke so ku kira mu menene ra'ayinku dangane da sa'in saɗin da ake yi tsakanin fadar shugaban ƙasan da shugaban majalisar dattawa bayan da aka gurfanar da su a gaban kotu bisa zargin sun samar da dokokin majalisa na bogi za mu buɗe layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce b biyar b shida biyar biyar sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki To jama'a assalamu alaikum wani bincike da jam'iyyar republican ta amurka ke jagoranta kan harin da aka kai a ofishin jakadancin amurka da ke libya shekarar 2012 wanda kuma yi sanadin mutuwar mutane hudu ya kawo ƙarshe a yau talata domin ba a samu sabbin hujjoji da suka nuna cewa matakin da tsohuwar sakatar harkokin wajen amurka ta ɗauka a wancan lokacin wacce ita ce yar takarar neman shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar wato democrat a yanzu wato hillary clinton ya haifar da wata matsala ba clinton wacce ta yi bibiyar lamarin a lokacin da ya auku a ranar 11 ga watan satumba shekarar 2012 ta faɗa a wajen wani yakin neman zaɓenta cewa binciken da wakilan majalisar dokokin amurka ke yi bai samu wata hujja ba kuma ba samu wasu bayanai da suka saba sakamakon da aka fitar ba a sauran binciken da aka gudanar a baya kwamitin bincike wanda mai ɗauke da mafi yawan 'yan jam'iyyar republican ya zargi sojojin ƙasar da gazawa wajen daƙile harin a lokacin da ya faru shugaban kwamitin binciken trey gaudi ya ce ba a tura wasu sojoji ba zuwa benghazi duk da cewa shugaba barack obama ya ba da umarnin yin hakan da shi da sakataren tsaro leon panetta yau talata wata rana ce mai cike da takaici yayin da firaministan birtaniya david cameron ke ziyara a birnin brussels domin ganawa da shugaban kungiyar tarayyar ta eu ziyarar tasa ita ce ta farko tun bayan da aka jefa kuri'ar raba gardama akan ficewar ƙasar daga eu kuma zai fuskanci tambayoyi kan yadda da kuma yaushe birtaniya ta shirya ficewa daga ƙungiyar ina so birtaniya ta fayyace komai kan matsayarta ba wai a bari sai yau ko gobe da misalin karfe tara na safe ba amma dai nan ba da jimawa ba in ji kwamishinan kungiyar ta eu jin cloud janka yayin wani taron gaggawa da aka yi a yau a zauren majalisar a halin da ake ciki kuma yanzu haka mambobin majalisar dokokin daga jam'iyyar labour party sun jefa ƙuri'a yanke ƙauna akan shugaban 'yan adawa jeremy corbyn inda suka zarge shi da rashin taɓuka wani abin a zo a gani domin hana birtaniya fita daga ƙungiyar ta eu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc baitulmalin ƙasar afirka ta kudu ya ce dole shugaba jacob zuma maido da dala amurka 500 ko kuma kashi uku na kudin ƙasar da ya amfani da su wajen ƙayata gidansa kotun kolin ƙasar ta amince da wannan mataki sai dai har yanzu masu sukar shugaba zuma ba su yi na'am da wannan matakin ba idan kuma har kotun tsarin mulkin ƙasar ta fitar da matsayarta ta ƙarshe hakan na nufin shugaba zuma na da kwanaki 45 domin ya maido da waɗannan kuɗaɗe cikin baitulmalin ƙasar. a shekarar 2014 hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar ta ayyana cewa zuma ya yi amfani da dala miliyan 23 mallakar gwamnati wajen ƙayata gidansa na kansa sai dai zuma ya kara kansa da cewa gyaran da ya yi ya dace domin akwai buƙatar a samar da tsaro a gidan lura da cewa gida ne na shugaban ƙasa da ke buƙatar tsaro amma mai shigar da ƙara a ƙasar thule madonsela ya ce bai dace shugaban ya yi amfani da kuɗin al'umma ba domin gina wajen ninkaya da wuraren kiwon dabbobi da kaji da kuma masaukin baki. Wata sabuwar ƙididdiga da aka yi ta nuna cewa mafi akasarin Amurka sun yi amanna cewa 'yan takarar da 'yar takarar da ake tunanin ita za ta tsaya a jam'iyyar Democrat a zaben shugabancin kasar Wato Hillary Clinton za ta fi mai da hankali wajen yaƙi da ta'addanci fiye da 'yan takarar Republican Donald Trump. kashi 50 cikin 100 na waɗanda aka gudanar da binciken a kansu wanda jaridar washington post da gidan talabijin ɗin abc suka gudanar ya nuna cewa clinton za ta fi magance matsalar ta'addanci fiye da kashi 39 da ya ce trump ne zai fi wannan sabuwar ƙididdiga ta nuna gagarumin sauyi a ra'ayin jama'a tun bayan hare-haren da aka kai a paris da san bernardino na california a bara waɗanda dalilinsu ne trump ya ce a hana musulmi shiga amurka ya kuma samu karbuwa saboda wannan kalamai har ilawa mutane takwas cikin goma sun fi nuna damuwarsu kan waɗanda suke kai ɗaiɗaikun hare-haren na gashin kansu sannan kashi hamsin 53 ya ce ya damu matuka yayin da kashi biyu cikin uku ya ce ba shi da ƙwarin gwiwa cewar gwamnatin za ta iya magance ɗaiɗaikun masu kai hare-haren uwar gidan shugaban amurka michelle obama na ziyara a kasar morocco a wani mataki na fada da samar da ilimi ga aya mata a duk fadin duniya a lokacin da michelle ta isa kasar ta samu tarba daga sarauniya lalla salma a lokacin da suka sauka da yammacin jiya litinin a marrakech tare da 'ya'yanta mata wato malia da sasha da kuma mafiyarta marian robinson dukkaninsu sun dunguma zuwa morocco ne bayan da suka yada zango a liberia inda ta halarci wani sansanin horar da 'ya'ya mata kan harkokin shugabanci inda har ilaya kuma ta gana da shugaba ellen johnson salif mace ta farko da aka fara zaba a matsayin shugabar kasa a nahiyar afirka ita dai uwar gida michelle tana wani rangaji ne na kwanaki shida domin faɗaɗa shirinta na ganin an ilmantar da 'ya'ya mata ta hanyar kawar da kalubale irin su auren dole da talauci da tarzoma da ke sa 'ya'ya mata kusan miliyan 62 ba sa zuwa makaranta Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. kamar yadda aka ji a farkon shirin wannan shine karan farko da babban hafsar rundunar sojan ƙasar najeriya tukur ta ya mayar da martani akan mallakar gidaje biyu da aka ce ya mallaka a ƙasar dubai Daga Abuja ga Nasiru Adamu Alhikaya. a karo na farko babban hafsan rundunar sojan ƙasar najeriya laftanar janar tukur yusuf buratai ya maida martani kan batun mallakar gidaje biyu da aka bada labari yake da su a ƙasar dubai tun farko dama babban hafsan ya amince shi da matansa biyu suna mallakar gidajen ta hanyar wata adana da suka yi hatta ministan tsaro mansur dan ali ya buƙaci a yi watsi da labarin da tun farko jaridar intanet ta sahara ta wallafa yana mai cewa tun buratai yana matsayin kwamandan rundunar haɗin gwiwa ta tafkin chadi ya ambata waɗannan gidaje da sauran abubuwan da ya mallaka laftanar janar tukur buratai ya ce tamkar 'yan ta'adda sun koma intanet don yaƙi da ƙoƙarin sojoji na kakkaɓe sauran 'yan boko haram wato wannan maganar ta riga ta gwamnati ta riga ta fi da bayani saboda haka yadda ka ji da bayani a can ɗakin bayanai shine mu da muna kan mu za mu ci gaba da aikinmu ba ma son kowa ya janye mana hankali ta wani abu daban kuma insha Allah za mu ci manufarmu kuma ko ta suka je kuma muna shirye abin da zan faɗa kenan sai ƙara mana ƙarfin gwiwa ne ma domin mun san cewa muna aiki ba ma wasu ba muna ma aiki ma Allah ne da kuma ƙasar mu insha Allah Kazalika rundunar sojan za ta yi rawar daji a jihar Zamfara don tinkarar 'yan ta'addan yankin da Laftanar Janar Bora ta yi ya ce akwai alakar su da Boko Haram. Bayan satin shanu akwai wasu miyagun ayyuka wanda mutane suke yi kamar su satin jama'a da su fashe da makami da sauransu. Kuma mun samu labari wasu suna alaka da 'yan Boko Haram kuma sun eh, canza sheka ta wajajen zamfara da kuma ita sashen arewa maso yamma to mun riga mun fara ɗaukan matakai sojojinmu suna nan suna fafatawa da su an samu nasarori sosai tun da aka fara kai musu farmaki ta wajen yadda sojoji suke aiki a wajen. Koma dai menene manyan sojojin suke da shi ko shi kansa bura ta yi mallaka aikinsa ya yi tasiri inda aka samu dawowar salama a arewa maso gabas shi ne ra'ayin sarkin bakan daura ya uci roma. To wannan gwamnatin abin ya tara mata da yawa ga babu zaman lafiya ga ana tallar ran mutane akan faifai to da ya zo sai ya tsaya akan security ya yi aiki a kan shi wanda shine yanzu arewa maso gabas duk wanda yake wannan state din guda biyar zuwa ko shida ya san cewar akwai zaman lahiya duk dan arewa yanzu ya san cewar maimakon in ka tashi daga nan zuwa kaduna ko kano za ka samu a sha ɗaya ko sha biyu kaga an fito da mutumin arewa an zubar da shi ana wulakantar da shi ana ce mai dan boko haram yau da gwamnatin nan ta zo babu wannan muhawarar dai za a kun biyu ana juya ta dan tasirin labarun da ke fitowa a intanet tsakanin matasa nasura da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya a gaida nasiru to har yanzu da ya muna birnin tarayya abuja wannan karan kuma za mu ji abin da ke faruwa tsakanin fadar shugaban kasa da kuma majalisar dattawa umar faruk gare ka a najeriya takon sakar da ake ganin yana gudana tsakanin majalisar dattawa ta najeriya da fadar gwamnati ya ƙara tsananta inda yanzu ta fito fili cewa lallai an shiga kafar wando ɗaya tsakanin fadar shugaban majalisar dattawa ta najeriya abubakar bukola saraki da kuma fadar shugaban ƙasa muhammadu buhari dangane da zargin da bukola saraki ya yi cewar waɗansu 'yan baranda ko 'yan ina na iya sun kwace ragagon mulki daga hannun shugaba muhammadu buhari inda suke sarrafa ta domin biyan bukatar kansu akan haka ne fadar gwamnati ta hannun kakakin shugaban kasa wato dr femi adeshina ya mai da martani da kakausar lafazi yana cewar shugaban majalisar dattawan najeriya yana neman inda zai dora lalurorin shari'a da ke kansa shine ya kawo maganar a fadar gwamnati amma an yi mamaki saboda shugaba muhammadu buhari bai kasa ba wurin gudanar da aikin shi na shugaban kasa na har a yi zargin cewa wani ko wasu sun kwace ragaman mulki daga hannun shi akan haka ne wani kwararre akan ayyukan dokoki da na majalisa wato farfesa almustapha usiju yake bayyana mu a fira da na da shi cewar duk rashin jituwa ne tsakanin bangarorin 'yan jam'iyyar apc yake kawo najeriya wannan tarnaki a fagen demokradiyyarta mun sha jin furuci na mutane da dama suna zargin wasu a gwamnati cewa su ne suke yin ingiza mai kan turuwa koko suke yin yin gabansu wannan ba abu wanda ya taso abin da ya kawo wannan ka san bature yana cewa perception create tension wato duk mutumin da ya zato dole ne ya zamanto zai samu wani zargi a cikin zuciyarsa so tabbas in har an samu haɗaka an zauna kila tun zashin zaman nan da ba a yi ba ake ta tafiya cikin wannan rigingibu dole ne in abu ya tashi shi wannan mutumin zai ga ai da wane da wane su ne suke bayan irin waɗannan abun daga furucinsu da yanda suke magana da kai da yanda kuke tafi da lamuran ku wannan mutumi zai ga cewa ai tabbas wane yana cikin abin da nake ciki ko ko shine ummul aba'isin abin da nake ciki siyasa kenan ai to amma ai ta fada gwamnati na cewa magana ce ta ana zargin a wa ƙasa laifi kuma ana bin dokokin ƙasa wurin ƙoƙari a yi shari'a ko a yi hukunci a tabbatar da mai laifi a mai hukunci ba wai ana yi ne saboda ana rigima 정말 tsakanin bangarorin gwamnati ba abinda na tsammani ga mutum kwararre na sha'anin ah, hulɗa da jama'a da kuma mai da martani koko da magana da yawun gwamnati wato shi mr femi adeshina wasu kalmomi da ya amfani da su a cikin mai da martaninsa bai kamata ni a nawa ganin a matsayinsa na mai magana da yawun gwamnati amfani da su ba irin amsar da ya baya cewa wane ya tashi daga baccin rigingimu da ke kansa da sauransu kaga wannan yana nema ya kawo maganar siyasa siyasa domin duk inda kake magana da yawun shugaban kasa ko kake magana da yawun gwamnati zai zamanto harshenka da abin da kake faɗa zai zamanto kayi tunani a kansa domin shugaban kasa uba ne na mai kirki da mara kirki da kowa to ai shi ma sarakin ya fito fili ya ce an kwace wa shugaba muhammadu buhari gwamnati kamar ke mulkin ba shi ba shin ba ganin wannan kuma ai ba daidai bane tunda an san shugaba muhammadu buhari shi aka zaba kuma shi ne ke fadar gwamnatin nan kuma shi ke gudanar da mulkin kasa in ka duba jawabin shi saraki ya yi ƙoƙari kai ya sanyo shi shugaban ƙasa a cikin wannan magana shi a nasa ganin ba shugaban ƙasa ya sa shi cikin abin da yake ciki ba yanzu sai wannan suke 'yan siyasa wannan suke da burin siyasa kila bayan shugaban ƙasa ya gama wa'adin shi na ɗaya ko ya gama wa'adin shi na biyu suke da burin cewa su kafa siyasa su farfesa almustafa usuju kenan kwararre akan ayyukan majalisa da kuma dokoki a tattauna da nayi da shi a abuja umar faruk musa amurka a abuja nigeria. a gaishe da Umar Faruk. Nan ba daɗe ba za mu buɗe muku layukan wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Menene ra'ayinku dangane da sa'insa da ake yi tsakanin fadar shugaban ƙasa da shugabannin majalisar dattawa? Za ku iya kiran mu da wannan lambar b biyu b biyar b shida biyar biyar sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin. Kafin nan mu shakata da wannan waƙar. za ka bani abin roƙo ka kyautata al'amuranmu ka isan muna tun in ka ada mota siyasa ce to na bani turata mota da a cikin turɗa domin za ka mun ka tura kwalta da ta kolin ba a ɗaukan yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, da lamun samu kiranmu na farko daga kyamarun wane ne akan layi? Amin. Malam menene ra'ayinka? Aike, da ba kunna da saudi ba ne, sai yanzu nake kunna na son da A yau muna son mu ji menene ra'ayinku dangane da sa'insa da ake tsakanin fada shugaban kasa da shugabannin majalisar dattawan Najeriya? Ake gaskiya ra'ayina ya wuce ba da shawarar sasanta junansu, so idan har ba a sasantawa ba zai taɓa yiwa mulki ya daidaita saboda suna faɗa daga junan su. To madalla mun gode ƙwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. To jama'a to madalla mun gode ƙwarai da gaske. To jama'a batun da muke son jin ra'ayinku a yau shine menene ra'ayinku dangane da sa'in sa da ake tsakanin fada shugaban kasa da shugaban majalisar dattawa? Ina jin mun sami kira daga Maiduguri. Wane ne akan layi? daga Nasarawa ba Maiduguri ba. Yusuf daga Nasarawa to malam menene ra'ayinka kan wannan batu da muke magana aka? Ra'ayina shine gaskiya manyan mutum na dole ne su yi hatara da zarfin mulki sun je wurin nan ba saboda su je su yi gaba da juna ko suna turka-turka ba ya kamata su yi hatara da aikin da aka zaɓe su su yi musamman a wannan yanayin da jama'a suna cikin kuka da wahala da bala'i na wannan zamani ya kamata su ji tausayin talakawan su kada su yi ta tunani akan mulki aikin mulki ko zaman eh, shugabanci shugabanci din mutane ne suka zabe su to shine ina so a kira na shine dan Allah su ji tsoron Allah fa gobe za su mutu kowa kuma zai koma ga Allah za mu ba da lissafi duk abin da muka yi ya kamata kowane mutum ya yi hatara shi ne nawa kira gare su to madalla mun gode to gode kwarai da gaske malam yusufa to madalla mun gode kwarai da gaske malam yusuf bari mu je adamawa wane ne akan layi adamawa Malam Ahmadu muna sauran ka menene ra'ayinka game da wannan batu da muke magana akai? suna son muna jin muna wato wannan caca baki kana nufin suna yi don aljihunsu ne ba don talakawa ba wallahi ba don talakawa ba ne to me to madalla gode kwarai da gaske bari mu je wane ne akan layi wane ne akan layi ne daga kaduna a kaduna to ya sunan malamin sunana osiya usman daga kaduna to usman menene ra'ayinka game da wannan batu da muke magana eh wannan batu din gaskiya a fada shugaban kasa da majalisa suna da matsala sosai domin gaskiya sun manta da talaka ba su ma tuna da abin da muke fuskanta ba a kasa yanzu abin da za mu ci ma yana ba mu wahala rayuwa ta zama mana da wahala gashi kuma su da su kamata su kawo mana sauki komai a kasar nan sai su koma suna sukan juna kamata a eh, shi eh, shugaban eh, majalisa ya fito fili ya gaya ma shugaban kasa mutane nan da suke iza shi yana abun da ba daidai ba sai mu gane amma wannan an To madalla mun gode kware da gaske Malam Usman da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Neja wane ne akan layi? Aliyu Adamu Hassan. Aliyu Adamu Hassan to malam menene ra'ayinka? To ra'ayina dai ina jinjina ma shi Baba Buhari Janar Buhari shugaban kasa Allah ya taimake sa Allah ya kara mana zaman lafiya a kasar mu Najeriya da duniya baki daya. a gaskiya a ra'ayina dai ya kamata wannan shugabanni su gyara halinsu su ji tsoron allah su kuma gato su yamma talakawa godiya nake allah ya sa a tashi lafiya to madalla mun gode kwarai da gaske malam aliyu adam hassan to bar mu je taraba wani ne akan layi malam kashe eh, rediyon ka kashe rediyon ka tukunna malam kashe rediyon ka ya sunan malamin ya sunan malamin musa Malam Musa to menene ra'ayinka? To Malam Musa ra'ayina game da 'yan majalisa tun da aka wannan tun da aka rantsar da gwamnati nan da kullum cece kushe akan maganan eh, majalisa har yanzu mu kuma talakawa kullum magana abin da za a ci da abin da za a sha kullum ba kuɗi ba aikin yi ba komai maimakon su taimaka su nemi yadda za a yi dan gyara mana abubuwan da za mu dan samu mu samu yadda za a dan samu abin da za a ci kuma kullum ana faɗa kafafun watsa labarai kullum abin da za a ci an gagara a ƙasar nan to ya suke son mu ne to madalla mun gode kwarai da gaske malam musa da wannan ra'ayi naka bari mu je nasarawa ne ne akan layi malam nasarawa na'am yawa ya sunan malamin Muhammadu Sani. To Malam a gurguje menene ra'ayinka? eh to ni dai ra'ayina game da wannan al'amari shine ina son shi a bar shari'a ta aikin ta kawai to madalla mun gode kwarai da gaske kuma da kiran daukan waya ka muka zo karshen daga wayoyinmu a yau sai kuma gobe idan Allah kai mu zama mu ku dama domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma agogonmu na cewa karfe 4 da minti 23. Ga na gaba. Wasanni a takaice. za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau ne da wasannin kwallon kafa na kasashen turai wanda ke wakana yanzu haka kasar faransa kuma bayan shekaru hudu yana horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar ingila royatson ya ba da sanarwar cewa ya yi murabus bayan kashin da kasar ingila ta sha daga hannun kasar island wadda ke doke da mutane uku kawai gaban kasar ingilar da kowa ke tsammanin cewa a bana ita ce shekarar kanga gaci ga kasar har yanzu dai a wasannin na turai yanzu haka dai kungiyoyin da suka samu kai ga wasannin kwata final ko kuma kardo final sun hada da kasar poland wadda ta lashe kasar switzerland kuma za ta goga ne da kasar portugal da ta lalabe kasar croatia sai kuma pays de gal waɗanda suka yi nasara a gaban kasar ireland ta arewa yayin da kasar belgium ta karkare kasar hungary sai kasar jamus wadda ta yi nasara gaban slovakia da kuma kasar italy italiya da ta shahe kasar spain wadda ke rike da wannan kofin sai kasar faransa mai masaukin baki wadda za ta goga da kasar island bayan nasarar da ta samu gaban kasar ireland ita island din wadda ta yi nasara gabar kasar ingila a wani labari na daban kuwa sama da awoyi 24 da ba da sanarwar ba zai sake buga ma kungiyar kwallon kafa ta kasar argentina ba cewa da lionel messi tsohon tauraruwar kwallon kafa na duniya kuma wanda ake ganin shine dan wasa wasa mafi kwarewa a wasan tamola a dukkan tsawon zamunna a dukkan fadin duniya cewa da diego armando maradona ya kira yau dinnan ga lionel messi da ya dawo a kan sa ya ci gaba da buga makungiyar kwallon kafa ta kasarsa yanzu haka ana gab a sa hannu tsakanin dune emery kocin kungiyar kwallon kafa ta fccv wanda so uku jere ga juna yana lashe kofin club club din da suka lashe kofuka su ana nahiyar turai domin ya kasance sabon kocin kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain ta kasar Faransa. Dune Emery zai canji Laurent Blanc wanda ya share kusan shekaru hudu yana horar da kungiyar kwallon kafa din ta Paris Saint-Germain ta kasar ta Faransa bayan da aka cimma yarjejeniya tsakanin masu mallakar kungiyar ta PSG da kuma shi Laurent Blanc kuma suka shi, kuɗi waɗanda suka kai sama da euro na guga euro har euro miliyan 22 shi dai Dune Emery zai karbi kungiyar kungiyar ta Paris Saint-Germain ne dan shekaru 44 domin ya kai kungiyar a mafi gaba-gaba na wasannin kwallon kafa na nahiyar Turai na kwallon kafa masu zuwa. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. amurka ta aikata ziya ga al'umman pakistan a lokacin da suke makokin kisan rashin hankali da aka yi wa shararren mawakin akidar sufanci amjad sabri mr sabri wanda ya fito daga zuriat da ta shahara wajen rera waƙoƙi na sufaye an kashe shi ne a birnin karachi na kudancin pakistan bayan da wasu 'yan bindiga a kan babur suka buɗe masa wuta a cikin motarsa a ranar 22 ga watan yuni 'yan sandan karachi sun kwatanta wannan hari da ta'addanci 'yan taliban da ke pakistan sun ɗauki alhakin wannan hari musulmi masu biyan sufaye sun shafe shekaru kimanin dubu ɗaya a yankin kudancin asiya amma a cikin wannan lokaci suna fuskantar fushin masu tsatsauran ra'ayin musulunci kamar ƙungiyar taliban rahoton baya-bayan nan da ma'aikatan harkokin amurka ta fitar akan walwalan yin addini ba tare da tsangwama ba ya yi misali da rahotanni da dama na kai hare-hare a kan wuraren ibada masu tsarki da makabartu da kuma alamomi na addinin 'yan tsiraru a pakistan tare da ambaton hari da aka kai a kan hubbarin wani sanannen mawakin sufi na yankin balochistan mas tuwakali rahoton ya lura da cewa duk tsawon shekara masu tsatsauran ra'ayi sun auna tare da kai hare-hare da kuma kashe masu bin 'yan tsirarun akidoji na addini dubban 'yan pakistan ne suka halarci jana'izar mr sabri prime Firaministan Pakistan Nawaz Sharif ya kira mutuwar Mr. Sabri da babban rashi da ba a iya mai da shi. A wani taron 'yan jarida, kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya ce irin wannan kisa da aka yi wa Amjad Sabri ya take walwalan faɗan albarkacin baki da addini da imanin bil'adama. John Kirby ya ƙara da cewa an jima ana yin amfani da irin wannan fasaha ta waƙoƙin sufaye a zaman dandalin sabbin ra'ayoyi na yaƙar rashin haƙuri. muna miƙa ta'aziyya da yin addu'a ga Mr. Sabri da iyalinsa da baki ɗayan mutanen Pakistan. Sharhi murya Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shin yaya azumi yake a wajenku? Ga wani bawan Allah da Mani Sha'abi ya tattauna da shi a maraɗin Nijar kan tasirin azumi. To gaskiya watan azumin Ramadan wata ne mai mahimmanci kuma wata ne wanda yake da fadala fiye da kowane watanni. Saboda wata ne wanda aka so kowane mutum ka jajirce bisa kan karatu na alkur'ani. a ce kahin karshen wata ko da sabka guda ce a ce mutum ya samu ya yi. Assalamu alaikum. To alhamdulillah shi dai wata ne wanda aka sabkama da musulmi wanda kuma ba kowanne mutane aka sauka mashi ba sai mutanen musu alaihi salam to alhamdulillahi muna jin daɗi sosai saboda ba dan wani abu ba saboda duk lokacin da Allah ya sa wannan wata ya zo muna jin daɗi muna ibada muna jin daɗi muna karatun alkur'ani da wasu abubuwa sai dai akwai ɗan abin da nake son ya tsokaci bisa kan wasu 'yan uwanmu 'yan kasuwa saboda wannan wata ne wanda yake ya kamata mutum duk ayyukan da za a yi kokari ya ga cewa ya nemi rahama ta ubangiji bisa kan lamuran shi gaba ɗaya to wasu 'yan uwanmu 'yan kasuwa suna mai da wannan lokaci wata ne wanda zaka iya neman abin da zaka cikin shekara to saboda Allah da annabi abin da nake ba su shawara su yi kokari su gyara saboda domin duk abin da mutum za yi ya tsoro Allah ko ba haka ba akwai abin da zaka zo ka je ka nemo ka duk in ka samu abu da sauki to ka saida cikin sauki to Allah ya saka da alkhairi kafin mu kai ƙarshen shirin bari mu koma ga Mahmud ya ba mu takaitattun labaran duniya to Sarfilu labarin da ke faruwa a yanzu shine akalla mutane goma ne suka rasa rayukansu a wani hari da aka kai a filin tashin jiragen Istanbul da ke Turkiya har ila yau ya jikata mutane ashirin bayanan farko na nuni da cewa wasu yankunar bakin wake ne suka kai hare-haren To da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya hada shirin ya bada umarni. Ni Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.